أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da muna asabar ne 27 ga watan shawwal na shekara ta dubu 1443 bayan ranar muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 28 ga watan mayu na shekara ta da biyu kuma kamar kuna lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kiran kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa sai kuma sunana na sidira safan da nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم رسول رم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسرمو أولا اللوكتي تناتك ونيني da ainihin muke ganin abubuwa suna ta ƙara taɓarɓarewa rayuwa tana ta ƙara wahala tana ta ƙara ƙaruwa ga kuma ana fuskantar lokacin zaɓe muna ganin yadda masu neman kujeru na mukamai suke ta tururuwa ake ta dafifi wajen cewa kowa ya samu kujerar da zai ɗari abinda da yawa daga cikin mutane ba su gane ba ko ba su fahimta ba shin waɗannan da suke ta dafifi ake ta kokawa ake ta rigegeniya da rigingimu wajen neman kujera wajen neman matsayi shin dukansu suna yi ne saboda ganin irin halin da kasar mu take shiga da kuma tunanin yadda za su yi su ceto wannan kasar daga yanayin da take ciki da kuma kawo gyara da kawo wato rayuwa ta maslaha ta jin daɗi ta zaman lafiya ga al'ummar najeriya ko kuma a'a suna yi ne saboda su ga cewa sun haye wannan kujera su ga cewa sun ci ganima da ribar da take cikin wannan tafiya su ga cewa su ma sun kwashi rabansu abinda da yawa mutane ba su sani ba shin mutanen nan da suke ta tururuwa wajen neman samun matsayi tun daga kan kujerar shugaban ƙasa har zuwa ah, wato kujera ta 'yan majalisu shin suna yi ne saboda kyakkyawan niyyar da suke da ita da tunanin taimakawa al'umma da tunanin lahirarsu da tunanin tsayuwarsu gaban Allah subhanahu na gobe kiyama suna yi ne da tunanin su ga cewa sun yi wani abin da Allah subhanahu zai gafarta musu saboda shi suna yi ne saboda su samu yardar Allah subhanahu suna yi ne saboda su samu wani tagomashi daga ubangiji subhanahu da lada da zai ba ma wanda ya taimaka wa ɗan uwansa ko kuwa a'a suna yi ne saboda kawai buƙatar kansu suna yi ne saboda su ci kasuwar duniya suna yi ne ba tare da tunanin lahirarsu ba ba tare da tunanin ranar da za a sa su a kaburburansu ba ba tare da tunanin ranar tsayuwarsu gaban Allah ba shin waɗannan da suke ta dafifi suke ta kokawa suke rigegeniya wajen samun kujerar takara shin akwai tsoron Allah a cikin zukatansu sun suna yi ne da niyyar da jin cewa ubangiji subhanahu wata'ala wato zai tambaye su akan dukkan wani abin da za su karɓi shugabancinsa zai tambaye su akan dukkan wani rai na mutum ne ko na dabba ne wanda yake ƙarƙashin kulawarsu suna yi ne da jin wannan a ransu ko kuma a'a suna yi ne suna ganin cewa wannan wani abu ne wanda a nan duniya za a yi ta ta ƙare wani ta ce za a yi ta a ci duniya a ci kasuwarta shikenan komai ya kare daga nan shin suna tunanin wannan ranar da za ta zo nan gaba da Allah subhanahu wata'ala zai yi kowa hisabi akan aikinsa duk kankantarsa kuwa duk rashin girmansa da kuma duk girmansa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة sharran yara wanda zai aikata kwayar wato aikin alkhairi daidai da kwayar zarra zai ga wannan haka hakanan wanda zai aikata aikin wanda yake mara kyau na sharri daidai da kwayar zarra zai gani shin suna tunanin wannan rana ko ko a babu wannan a zuciyarsu babu shakka waɗannan tambayoyi ne da dama daga cikin mutane ba za su iya cewa duka waɗanda suke cikin waɗannan takara suna yi ne saboda wani abu wanda ya shafi al'umma ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa na kwarai ba ba za mu ce a cikin al'umma ba za a rasa alkhairi ba koya ya yake babu shakka a Allah subhanahu wata'ala bai zai wofintar da ƙasa ba daga wasu waɗanda suke tattare da kyakkyawar manufa tattare da tsoron Allah tattare da tunanin lahira wannan wani abu ne wanda ba ma kore shi gaba ɗaya babu shakka akwai wannan sai dai abu ne wanda yake ɗan kaɗan a cikin rububin da muke gani a yanzu a shugabanci shugabanci wani abu ne mai hatsarin gaske shugabanci wani abu ne wanda yake a gurin Allah subhanahu wata'ala nauyi ne ba tsantsani ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa abu zar inni araka za'ifan wa innaha amana wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al-qiyamah إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو ذر lokacin da ya zo yana neman a bashi wani mukami a bashi wani matsayi na shugabancin al'umma annabi ya ce da shi ina ganin ka kana da rauni shi kuma shugabanci amana ce sannan kuma nadama ne da taɓewa ranar gobe kiyama sai ga wanda ya karɓi shugabanci na da haƙƙinsa sannan ya tsaya ya sauke nauyin da yake kansa babu shakka a shugabanci a nan rayuwa ta duniya wani abu ne da rai yake ganin cewa in ya same shi to zai samu ɗaukaka zai samu wato wadata zai samu arziki na rayuwar duniya zai birge zai nuna shi ya samu wata ɗaukaka a cikin jama'a babu shakka rai yana ganin wannan to amma wani abu ne wanda abin da zai biyo bayansa ba ba karami ba ne matuƙar dai abin nan ba a rike shi da haƙƙinsa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda cikin sayyid bukhari hadisin abu huraira yake cewa ta satahrisuna suna Alal imara wa innaha ni'matul murdi'a wa bi'satul fatima za ku rika da fifi kuna kwaɗayin neman shugabanci annabi ya ce shugabanci kuma madalla da mai shayarwa amma kuma tur da mai yayi lokacin da take shayar da mutum romanta da lagwadatta da moriyarta zai zama babu ya shi amma kuma lokacin da ta zo yaye shi wato lokacin da abubuwa suka zo ƙarshe ya zanto ba ta hannunsa ko kuma ya gan shi a gaban ubangijinsa su wata wata'ala to a lokacin kuma zai ɗanɗana kudarsa domin yayin da za ta yi masa ba mai kyau ba ne sauraka shugabanci wani abu ne mai haɗari shugabanci wani abu ne wanda yake haƙoƙi ne na mutane ba naka kai kaɗai ba da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora a wuyanka idan ya zanto mutum a gidansa tsakaninsa da iyalansa sai Allah ya tambaye shi akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته dukkaninku masu kiwo ne kowa kowa za a tambaye shi akan kiwonsa annabi ya ce hatta mutum a gidansa magidanci mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi wannan kiwon da Allah ya ba shi na gidansa na iyalansa to idan ya zanto iya gidan kama sai an maka tambaya a kai ina kuma ya zanto kana shugabanta wani sashi ne mai yawa na al'umma wannan babu shakka haƙƙi ne mai yawa kuma haƙƙi ne wanda yake mai bazuwa tsayawa da wannan haƙƙin a cikin irin wannan yanayi abu ne mai wahalar gaske to kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya tambaye mutum game da wannan ba a ce mutum kada ya nemi shugabanci ba kwata-kwata musulunci bai rufe kofar neman shugabanci ba musamman ma lokacin da ya zanto babu wani wanda ya cancanci ya rike wannan shugabancin sai shi wannan mutumin to a lokacin wasu malamai masu suka yi wajibi ne ya tare abin ya tare a radu da kaɗin ya ce shi zai iya kamar yadda annabi yusuf alaihissalam ya yi lokacin da yake cewa wato sarkin masar ij'alni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ka bani shugabancin taskokin wato ƙasa wato ka bani roƙon taskokin ƙasa minister of finance ce inni hafizun ali saboda ni mai kiyaye amana ne kuma alimun wanda yake da ilimi ne na yadda zan gudanar da tattalin arzikin ƙasa annabi yusuf salam lokacin da yake neman wannan ƙasar masar tana dab da fadawa cikin wani mawuyacin hali da za a shiga cikin wasu shekaru masu tsanani shekaru bakwai masu tsanani wanda annabi yusuf salam shi karan kansa allah ya faɗa masa wannan ne kuma ya fassara mafarkin sarki ya gaya masa cewa ga abin da mafarkin sarki yake nuna sun bai yati min da zalika sab'un shidadu ya kulla ma qaddamtum lahunna illa qalilan mata tuhsinun sannan daga bayan waɗannan shekaru da za ku yi guda bakwai kuna noma kuna ajiyewa to wasu shekaru kuma za su zo guda bakwai masu tsanani da za su rika cinye duk abin da kuka tanada na kayan abinci sai ɗan kaɗan daga abin da kuka iya ajiyewa to kaga shi da kansa ya san cewa wani hali za a shiga mawuyaci da mutane za su rasa abin da za su ci za a shiga halin yunwa da fari to shi ya sa a lokacin ya ce to shi a bashi na farko dai ya san yadda ya kamata a yi wajen tattalin arzikin kasar ya farfado kuma sannan zai kiyaye amana saura haka ba haramun ba ne mutum idan ya zanto shi yana ganin kansa ya cancanci ya yi wannan abu kuma babu wani wanda a lokacin zai cancanci wannan abin kamar sa to a lokacin babu laifi ya nema kamar yadda babu laifi ya nema idan ya zanto a kan shugabancin akwai wani bara gurbi wanda babu ta yadda za a yi ya tafi sai ta hanyar wannan ya nema wato wannan na kirkin ya nema sannan za a iya kawar da wannan bara gurbi to a irin wannan yanayi ma ya halatta ya je ya nema wasu ma suka ce wajibi ne ya nema saboda kawar da zalunci da kawar da barna ga wanda yake da iko a kanta wajibi ne a kansa ko kuma ya zanto wato a babu ta yadda za a yi shugabancin ya samu gyaruwa sai ta hanyar neman nasa wato sai ya nema ne sannan za a iya samun gyaran da ake bukata a samu a cikin tafiyar to a duk irin waɗannan yanayi Idan mutum ya nema babu laifi ko ya zanto akwai haƙoƙin wasu da aka tauye da aka wato danne ta yadda babu yadda za a iya karɓo haƙoƙin waɗannan mutane sai an shiga cikin wannan sistem to a nan lokacin mutum ya iya cewa zan shiga saboda in karɓo haƙoƙin waɗanda aka tauye wannan shi ma abu ne mai kyau annabi yana cewa unsur haka zaliman au mazluman ka taimaka wa ɗan uwanka yayin da yake azzalimi ko kuma yayin da aka zalunce shi ka taimaka masa lokacin da yake azzalimi domin ka dakatar da shi kai ya ci gaba da zalunci ko kuma lokacin da aka zalunce shi domin ka ka karɓo masa haƙƙinsa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sulbanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura Allah ya alkawarin wa wanda yake kokarin taimaka ma wanda aka zalunta to a irin wannan yanayi babu laifi dan mutum ya fito ya ce yana nema domin ya iya karɓo wasu haƙoƙi waɗanda idan ba don ya shiga ba zai su karɓu ba wannan saboda haka babu laifi to amma a sani a irin yanayin da muke gani yanzu ba yanayi ba ne galibi waɗanda suke neman wannan kujeru suna yi ne domin su ɓato haƙoƙin wasu ko suna yi ne domin su ga sun gyara abin da aka ɓata ko suna yi ne domin su samu yardar Allah ba za a ce babu kaɗan waɗanda suke yi don wannan ba amma mafi yawa yawanci waɗanda suke yin wannan harka suna yi ne saboda raɗin kansu suna yi ne saboda buƙatar kansu suna yi ne saboda a ci kasuwar da su suna yi ne saboda su ma su ɗora a kan abin da suke suka cewa ba daidai ake yi ba su ma su zo da nasu watakila ma ya fi muni a kan wanda su suke suka cewa ba daidai suke yi ba babu shakka wannan yanayi da muke gani da irin yadda tafiyar harkar tafiyar siyasa take a mu tana da ban tsoro kwarai da gaske ya zanto ya zanto mukami tun daga takara mutum sayansa zai yi da kudadensa biya zai yi sannan ya zama dan takara ba a zo ma maganar babban zaɓe ba tun ana maganar zaben fitar da gwani zaben fitar da dan takara ana fito da kudade ana raba ma wasu don kawai su dangwala ma wani ƙuri'a su ba shi damar tsayawa takara in ya zo tun daga wannan mataki ana samun irin wannan tafiya a baibai wannan tafiya a lalace babu shakka abin da yake nuna maka cewa gaba gaba can babu haske gaba da muke tunkara babu wata alama ta cewa akwai gyara babu shakka waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin sha'anin tafiyar da mulki a ƙasar nan dole ne su tashi su yi aiki tukuru idan suna yi wa idan suna tunanin tsayuwar su gaban Allah subhanahu wata'ala dole ne wannan yanayin ya zanto an ga an kawar da shi abin da takaici kaga cewa ana fito da kuɗaɗe tsirarar su ana raban su ga wasu da ake cewa delegates domin su ba wa ɗan takara damar tsayawa takara waɗannan delegates da aka ba su wannan power wanda suke zama wai su ne wakilan duka al'umma kuma su za su zaɓo wanda shi ne zai zama a cikin kwamitin shura irin wanda sai na umar ya zaɓo a ce a cikinsu za a zaɓi shugaba babu shakka wannan yana da haɗari kwarai da gaske ka duba lokacin na umar da ya tashi fitar da kwamitin shura su mutum shida ka duba mutanen da ya zaɓo kowane mutum a karan kansa aka ɗaga ya isa ya zama ko ne a cikin al'ummar musulmi ya isa ya zama khalifa shugaba na bai ɗaya ballantana shugabancin da bai kai wannan ba to kaga su ɗin ne waɗannan waɗanda Allah ya yarda da su ya musu albishir da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da su su ne ya zaɓa ya sa su a cikin wannan kwamiti ya ce kuma a cikinsu a zaɓi shugaba to amma yanzu ya zanto abin da ake yi ga cewa magana ce ta kawai waye ya fi fito da kuɗaɗe waye zai raba kuɗi waye yake da kuɗi har ma ka ji ana cewa ina wani ba zai iya cin takarar nan ba saboda baya da kuɗi baya da wanda zai tsaya masa to idan ya zanto wannan ita ce akliyar mu wato da wannan da wannan muke tunani idan ya zanto irin hangen da muke yi wa al'amura kenan to babu shakka yana nuna cewa mustaqbal ɗinmu fica ɗinmu ba ta da kyau alamar da muke abubuwan da muke hangowa a gaba duhu ne babu shakka in wannan abun ba gyara aka yi ba ba gyaruwa yayi ba to kada dan najeriya ya tunanin cewa wai zai samu wata ra'usa a gaba in ba dai wani ikon allah ba wanda ba za mu fitar da tsammani da gare shi ba saboda haka dole ne a tashi a yi aiki tukuru wajen a ga cewa an gyara al'amarin nan yadda yake tafiya sannan kuma su masu takarkaru din nan su sani cewa wani bala'i ne suke tunkaro wato suke ɗauko wa kansu kar su ɗauka cewa wata ɗaukaka ce a duniya wacce kuma ɗaukaka ce za ta ɗore a'a Wani ɗaukaka ko da sun same ta a nan to za su rasa ɗaukaka ta dindindin a ranar gobe kiyama تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والآخرة المتقين Allah ce tilka darul akhira wannan gidan lahira ne wanda muke sanya shi ga waɗanda la yuriduna uluwan fil ba masu neman wata ɗaukaka a duniya ba wala fasadan ba masu ƙoƙarin barna a bayan ƙasa ba to su ne muke basu su lahira don haka dukkan wani wanda zai nemi ɗaukaka ta duniya don ya nuna shi ya kai ga wani abu shi ya isa shi ya taka wani mataki ko kuma yake neman wata ɗaukaka a duniya don ya yaɗa ɓarna ko ya ɗaure wa ɓarna gindi to abu shakka wannan yana asarar lahirar sani. a yadda al'amura suke taɓarɓarewa harkokin tsaro ake ta ganin ƙalubale iri-iri suna ta bayyana kashe-kashen rayuka ba tare da haƙƙi ba kullum ƙara fantsama suke al'amura ƙara taɓarɓarewa suke tattalin arziki wahalhalu kullum ƙara shigar su ake mutum ya ce a wannan yanayi shi ya ji ya gani amma kuma a zuciyarsa babu Allah babu taimakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abdurrahman ibn samura lokacin da ya zo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a bashi shugabanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ƙara neman a baka shugabanci la tas'alil imara kakka nemi shugabanci Ka فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وإنت عليها وإن أعطيتها mas'alatin وكلت ilaiha. annabi ce kakka sake neman shugabanci domin shugabanci in ka same shi ba tare da ka nema ba to sai Allah maka ɗauki ka samu taimakon Allah akan wannan shugabanci amma idan zuwa kai ka ta karkare kana nema ka samu sosai sai a bakka da abin da ka nema kai kuma ka iya wa kanka galibi abin da yake faruwa kenan da yawa daga cikin waɗanda suke ta karkarewa wajen neman shugabanci ido rufe ko ma wani iri ne matakin ɗan majalisar tarayya ɗan majalisar dattijai matakin gwamna matakin shugaban ƙasa za ka samu galibinsu ba maganar allah ce a zuciyarsu ba magana ce ta shi zai ya zama yana shugabantar wani ɓangare na al'umma yana shugabantar eh, mazaɓarsa yana shugabantar yankinsa yana shugabantar al'ummarsa ko yana shugabantar kasarsa wannan shine kawai tunaninsu wannan shine kawai hankoransu sannan da abin da aka sani na barna da fasadi da corruption waɗanda ga sunan kullum abubuwa ƙara bayyana suke ƙara fitowa suke wannan su ne a tunaninsu to ta yaya waɗannan za su samu wani taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ta yaya wanda zai nemi shugabanci ba ma da kyakkyawar niyya ba ballantana ubangiji su wata wata ya da kyakkyawar niyyar sai taimaka masa a'a yana yi ne saboda wata manufa shi yasa zai iya kashe ko nawa ne zai iya cin bashi zai iya ainihin sayar da kadarorinsa zai iya shiga bokaye da matsafa na yarda cewa ya kai wato gagaci ya cimma burinsa ta yaya wanda yake da irin wannan tunani kuma zai iya zama wani wanda Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi a cikin al'amuran shugabanci in Allah ya bashi sai dai shaidanu su zagaye shi su rika yi masa an gizo mai kan turuwa yau ya shiga wannan haƙƙi na al'umma gobe ya shiga waccan haƙƙi na al'umma yau ya yi barna anan nan gobe ya yi barna a nan jibi ya goyi bayan wata barna Allah subhanahu wata'ala ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala al-kafirin ta'uzzuhum azza haka shaidanu suke yi wa suke yi wa wato su kafirai wato ca a kansu saboda haka shaidanu na aljanu da shaidanu na mutane ba za su kyale duk wani mai irin wannan manufa ba kuma ba zai samu wata wani taimako kuma daga Allah subhanahu wata'ala ba wajen ya cewa ya isar da wannan sako saboda haka kiran mu ga al'umma musamman 'yan takarkaru su ji tsoron Allah sani wanda duk ya fito da mummunar manufa to abu shakka wannan yana ƙara ɗorawa kansa ne wani nauyi wanda kuma sauke shi in ya riga ya ɗauka sauke shi ba ƙaramin aiki ba ne haƙƙin al'umma ba daidai yake da ka taɓa haƙƙin Allah ba haƙƙin Allah idan ka taɓa haƙƙin Allah kai da shi kana iya neman gafara ya gafarta maka amma ka sani haƙƙin al'umma wani abu ne da ba zai samu gafarar ubangiji ba sai wannan al'ummar da ka cuta sun yafe maka to ta ina za ta samu yafiyar wannan dandazon miliyoyi waɗanda za ka shiga cikin wani hanayi ko ka shiga cikin wani haƙƙinsu ta ina za ka samu gafara ta ina za ka samu ainihin kuɓuta saboda haka su sani cewa ba wata gara ɓata ba ce da suke ganin za su samu annabi ya ce ni'mal murdi'a wa bi'satil fatima in ka zo lokacin da take shayar da kai to wasai babu kamar ka kana cikin jin daɗi kana cikin moriya da ta amma lokacin da aka zo yaye kuma a lokacin mutum zai wato zai eh, eh, ainihin ɗanɗana kuɗarsa zai yaba wa aya zaƙinta saboda haka fatan da su waɗannan da suke tururuwa wajen neman takara su rika tuna lahirar su rika tuna ranar da za su tsaya gaban Allah duka rayukansu ba a hannunsu suke ba a hannun Allah yake yau mutum yana cikin wannan wato rigegeniya da turereniya Allah subhanahu wata'ala zai iya karɓar ransa ai ko mala'ikar mutuwa su karɓi ba tare da shawara da shi ba ba tare da ya ba shi notice ba sauraka kuma yana iya samun abin ya samu mulkin yana kan mulkin ubangiji ya kwace wato ya raba shi da ransa ya koma gare shi to kuma fa duk abin da ya ɗauka fa ya tafi da shi ba kuma wani sauran abin da zai dawo ya ce zai ajiye ko zai bar shi a nan duniya dukkan laifukan da ya yi ayyukansa masu kyau da marasa kyau za su tafi da shi mutum ya rika tuna wannan wannan wannan wannan rayuwa ta duniya ya rika tuna ta ya tuna ƙarshen rayuwarsa a duniya ya rika tuna ranar farkon haɗuwarsa da ubangijinsa a cikin kabarinsa babu shakka idan mutum ya hararo wannan to zai shafa wa wato zai shafa wa kansa wato zai kwantar da hankalinsa zai ainihin yi abu cikin nutsuwa da tunani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa ubangiji ya ba mu gabanni na kwarai waɗanda suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin bayan Allah waɗanda za su tsaya bisa ga adalci da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora a wuyansu. Amin kuma amin malam ta da alkhairi. To tambayar mu ta farko a yau ta da wanda yake cewa yana son ƙarin bayani kan ayar da take cewa fasbar alama ya kuluna wa sabbih rabbi ta qabla ya shamsi wa qabla ha zuwa ƙarshe. Ah, wannan ayar cikin suratu taha kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallama da dukkan wani mai karatu fasbir ala ma yaquluna yace kai hakuri akan abin da suke faɗa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi gabanin huduwar rana wa qabla ghurubiha da kuma gabanin faduwarta wa min ana'il layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda sannan daga cikin sa'o'in dare ma ka tashi kai tasbihi sannan kuma wa atrafin nahari da gefen rana da Allah ka tarda domin ka samu yardar Allah malamai suka ce abinda ake nufi da tasbihi ambatan Allah subhanahu wata'ala yayin da bawa zai tsaya cikin sallah Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri bisa biyar Allah subhanahu wata'ala ya haƙuri bisa barin saɓan Allah ya haƙuri bisa dukkan wani abin da zai same shi na ƙaddara mara daɗi sannan kuma ya yi tasbihi ala rabbika ya yi tasbihi tare da gode wa ubangijinsa shine abin da zai gudanar na sallah qabla tulu'i shamsi kafin hudowar rana shine sallar asbahi wa qabla Gurubiha da kuma sallar da take gabanin faduwar rana ita ce sallar la'asar wa min ana'il layli da kuma sa'o'in dare ita ce sallar isha'i wasu suka ce ita ce sallar magariba da kuma sallar isha'i wa atrafan nahari ita ce sallar ainihin sallar azahar Allah ce la'allaka tarda domin ka samu yardar Allah wasu daga cikin malamai sun fassara ana al ومن آناء الليل تشو أنا نفس سلر أزهر أبنا سلر آه، مغربة لإشائي آه، سلر إشائي أطراف النهار كما سنفسر تدا تشو أنا نفس سلر أزهر لكما سلر سلم مغربة سولا وأن أطراف النهار طرف الأول شين الوقت عند رانا تي هذا كاغا أنسى مو ينكن يني نفرقو ياتفي سنكم ينكن يني نبي يا فارشغا shine daga lokacin da rana ta yi zawani shine tsaraf na ɗaya da na biyu shine sallar azhar sannan kuma tsaraf na uku shine sallar magriba lokacin da rana kuma ta faɗi aka shiga yankin dare sau da wasu sun fassara atrafan nahar da cewa ana nufin sallar azhar da kuma sallar magriba wasu kuma sun fassara a atrafan nahari da cewa ana nufin sallar azhar ita kuma sallar magriba ta shiga cikin ana al wato sa'o'in dare sauraka a dunkule Allah subhanahu ta'ala ya ishara zuwa ga lokutan sallah ne guda biyar da aka farlanta wa musulmi ya tashi ya ambaci Allah a cikin waɗannan lokuta ta hanyar tsayar da sallah da ubangiji ya farlanta masa to shi kuma ne ke malam limamin da ya manta da sujjada yi ta hiya da sallama sannan ma mu suka faɗakar da shi sai kabara ya ko sujjadar sannan ya yi ba'adi a bayan <coughs> sallama to malam wannan gyaran da ya yi a sallar bai yi ba idan mutum ya manta rukuni har ya shiga wani rukunin daban kamar sujada rukuni ce a cikin sallah mutum ya gama ya manta ta har ya shiga rukunin ga shine sallama ya fita daga sallah sai kuma ya tuna to in ya tuna ba tare da lokaci an dau lokaci ba sai ta ce kawo raka'a ya sake kawo wata raka'a gaba ɗaya wacce raka'a zai sare da ita ya tashi kawo raka'a ɗaya sai ya sujjada kuma abin sai sai sai sai ta hiya ya sallama sai ya sujjada ba'adi idan kuma lokacin ya tsawaita shi na sai ya sake sallah gaba ɗaya masu kallon kuna tare da shirin fatuwar rahma ne daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sanu mari jalimu babban malami a tsangayar nazarin shara da adinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna da ko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu ɗora ta cikin shirin nan gaba kaɗan ku kace mu tabarka mu da dawowa ta cikin shirin namu na fasayin Rahma, inda muke tare da malamin mu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita da malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa yana da mahaifi ne wanda yake da dukiya kuma ta kai nisabin zakka amma kuma shi mahaifin nasa ya ke fitar da zakkar shi ne ke tambayi malam shin me ya kamata shi ya yi to na farko dai ya tsorat ya gaya masa <coughs> ya tunatar da shi a haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala haƙƙin bayansa da yake cikin wannan dukiya ta hanyar da ta dace cikin ladabi ya gaya masa cewa zakka farilla ce a cikin dukiya kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ta rukuni ne daga cikin rukunin musulunci dole ne dukiya a fitar da wannan abin na nan Eh, idan ya yi nasara a haka shikenan bai nasara ba kuma yana da ikon da zai iya fitar da zakkar shi a cikin dukiyar yana da hanyar da zai fitar da zakar daga cikin dukiyar sai ya fitar eh, in wannan yana da iko in ya san cewa in ya yi wannan to zai shiga cikin wani yanayi ko ainihin uban zai iya hukunta shi akan wannan to shi kenan bai zama masa shi wajibi ya yi ba amma in yana da iko kamar uban nashi ya ɗora shi akan harkar dukiyar yaga zai iya fitar da zakkar ko da ba tare da sanin uban ba ita zakka ba ta buƙatar niyyar wanda yake yin zakkar domin ta samu karbuwa shi yasa aka ce in ma mutum ya hana ko da ƙarfi a kwata a wajensa ce inna akhizuha wa shaqra malihi saboda haka ita zakka ba ta buƙatar wajen ingancinta ba ta buƙatar sai shi wanda zake da dukiyar ya yarda ko da bai yarda ba mutum yana da iko zai iya fitar masa da zakkar amma dai wannan kuma ba zai ɗauke masa laifin ƙin fitar da zakkar ba wato don ya fitar masa ba zai hana kuma Allah tuhume shi da cewa ya ƙi bin umarninsa ba ya ƙi bin dokarsa sai ya fitar da zakkar dukiyarsa amma da ita wannan dukiya ta samu tsarkaka <coughs> wannan zakar da take cikinta kuma ta riga ta fita ko da ta zama ta gado to ba za a ji tunanin akwai wani haƙƙi a cikinta ba ko wani abu a cikin wannan dukiya saboda haka wannan ita ce hanya ta biyu in kuma ya zanto ba shi da wannan ikon to shi kenan sai ci gaba da ya masa addu'a yana ƙara jan hankalinsa in Allah su wata wata'ala ya sa ya ji wata rana ya farfaɗo ya dawo kan eh, hanya ya da cikin hayyacinsa to sai ya fitar da dukkan shekarun da ya yi a baya bai fitar ba to shi ke cewa malam yana bin mutane bashin kuɗi wanda idan ya haɗa su da wanda suke wurinsa za su kai lissafin zakka sai dai kuma bai san lokacin da za su biya shi wannan bashin ba shin yaya zai yi bashi iri biyu ne akwai bashin da ka riga ka bayar kake tunanin kuma zai dawo maka ka bayar kana tunanin zai dawo ko da baka sa lokaci ba ko ka sa lokaci amma dai lokacin bai yi ba to wannan bashin kana iya fitar masa da zakka kana iya sa cikin lissafin dukiyarka kafin da zakkarsa akwai bashin da ka riga ka bayar har ma ka fitar da rai domin waɗanda ka bawa ɗin ko wanda ka bawa baka ga alamar zai da maka da dukiyarka ba saboda lokacin biya ya yi bai bayar ba kuma ka bi shi ya ke biya ka kuɗin ka. to wannan ba a cewa duk sanda ka tashi zakka sai ka yi lissafi da wannan dukiyar kafin da mata zakka da har an kai kana ma ɗeba ƙauna daga samun wannan dukiya wannan ba za ta zama zakka ce tana kanka ba sai ka fitarwa da wanda suke hannunka in Allah subhanahu wata'ala ya sa baka yi tsammani ba sun dawo shikenan sai ka ci gaba da fitar musu shi ba za ka fitar da bashi ba saboda a wancan lokacin ba ka yi wani sakaci ba don ba sa cikin lissafinka na'am to sai mai tambaya na gaba shi ma ya kan zakkan ne yake cewa da ana mala idan mutum yana tara kuɗi zai yi wani abu da su kamar siyan mota har suka shekara yana tarawa kuma suka kai nisabin zakka shin zai fitar musu da zakka dai har sun kai nisabin zakka kuma bayan sun kai nisabi suka kuma shekara domin ba kawai da dukiya ta kai nisabi ba shi kenan sai a fidda mata zakka a sharuɗan guda guda biyu ne tare wato ta kai nisabi sannan kuma ta shekara bayan ta kai nisabi kuma daga lokacin da ta kai nisabi mu ɗauka a cikin watan shawwal dukiyar ta kai nisabi to daga lokacin lissafin zai fara wani watan shawwal ɗin in ya dawo to sai a fitar mata zakka matuƙar dai ba ta ragu daga wannan nisabin ba sai wani ce shi malam wanda yake siyan filaye domin ajiyarsa a matsayin kadara shin zakka ta hau kansa shi ma na'am ai kadara zakka tana kan kadara duk abin da aka ce masa kadara kadara shine dukiyar da mutum ya ajiye idan ya samu ma mai saya zai iya sayarwa tunda ba wai ya sayi ta ne da niyyar ya gina ya shiga ba ko ya wa 'ya'yansa gini su shiga a ya sayi ta ne domin tsare dukiyarsa wannan zai fitar masa da zakka sai ya ce mutumin wato mutum ne shi kuma yake daukan kaya bashi yana siyarwa shin shi ma zakka ta iya wajaba a kansa a'a abinda kake yi wa zakka shine abinda yake mallakinka domin daga cikin sharuɗin zakka na farko ya zanto dukiyar nan taka ce ka mallake ta in ya zanto dukiyar ba taka bace ta wasu ce to ba za ka fidda wa dukiyar wani zakka ba sauraka abin da ka karɓo bashi mallakin wani ne a matukar ba ka mayar masa dukiyarsa ba kuma kai rara rarar nan ta kai nisabi ta shekara dai wannan dukiyar tana nan a sunanta bashi to ba za ka fitar masa da zakka ba a matsayin dukiyar ka to ne ke malam kudin marayu ne suke a hannunsa kuma yara ne kanana. shin ya halatta ya juya kudin ta hanyar kasuwanci sai ya rika raba musu ribar a tsakaninsu kuma idan zai raba ribar ya rabin ya kamata ya kasance tsakaninsa da su ya halatta a dukiyar maraya a kasuwanci a ciki domin barin ta ba kasuwanci zakka na iya lakume ta da kana iya lamushe ta saboda duk shekara za a fitar da zakka duk shekara to kasa za ta ta yi sai dukiyar maraya ba a ce ba ta da zakka ba tana da zakka ne zanto ba a juya ta to zakkar kuma za ta rika cin dukiyar za ta rika cin dukiyar ne ya halatta ya yi kasuwanci da dukiyar kuma ya bi dukkan sharuɗan da ya kamata a kiyaye lokacin da ake kasuwancin zanto ribar da za a raba za a raba ta gwargwadon wahalarsa wato ya kaddara cewa wannan dukiyar shi tashi ce ya bama wani to nawa ya kamata ya bama wanda zai masa aiki irin wannan da yanzu yake wa maraya to abin da ya ga a tunaninsa ya cancanci wancan ya samu inda wani ya ɗauka ya ba wannan dukiya to haka shi ma zai ɗauka a cikin wannan dukiya ba zai yi son zuciya ba ya ya ebi da yawa fiye da haƙƙinta ya ɗauka cewa dukiyarsa ce yanzu ga ta ya ba mu wani yana juyawa to a ƙa'ida kamar wannan da yake aiki a kan wannan dukiyar nawa ya kamata a bashi a cikin riba percentage ɗin da ya kamata a bashi to in abin da ya yarda cewa in dukiyarsa ce zai bayar to ita ce zai ɗauka a matsayin a kasansa a ciki to wannan yake cewa malam <clears throat> tambayar sa ita ce sun kasance da azumi da shi da yayansa suna jan iyayensu sallar isha'i da kuma tarawii a cikin gida kasancewar sun manyanta sosai ce amma a cikinsu akwai yayansu mata da kuma kallonsu matan su ma to yake cewa malam ya halaccin hakan da suke yi kuma yake shi ma ah, ya halaccin tasu sallar da yake zama yake a cikin gidan shi domin baya zuwa masallaci kawai yana tsayawa ne ah, ta gefen shi yayin nasu sannan a matsayinsa na lada. idan eh, ban san me yake nufi da ladan ba yana nufin zai daga murya ne su yan kaɗan ne a gida ba bukatar ladan in yana nufin dai saboda shi yayin nasa ya zanto a kusa da shi akwai wani watakila ko yana tada masa in ya kuskure ko wani abu wannan babu komai babu komai musamman ma wani abu ne da ya danganci wata bukata ta wani lokaci ba babu wani abu ana insha Allah to shi wanda ke malam shin ya hukunci mai azumi amma kuma baya sallah shi dai kawai azumin yake yi domin ya ji an ce wai ladan azumin daban zunubin rashin sallar sama daban to sallah rukuni ce daga cikin rukunan musulunci ita ce farko a cikin rukunan da suke da alaka da ayyukan bayi bayan kalmar shahada waɗanda wannan rukuni ne da ya ta'allaka da zuciya to ayyukan da muke da gaɓoɓi sallah ita ce farko duka abin da duka abin nan in sallah ta riga ta inganta to duka sauran ayyuka za su samu ingantuwa amma in sallah ta samu matsala to sauran ayyuka ma za su samu matsala kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa wanda ya kiyaye ta to zai kiyaye abin da yake ba ita ba wanda kuma ya tozarta ta sai ya fi tozarta sauran ma zai wahala ka samu wanda yake baya sallah kwata-kwata sannan kuma yana kula da sauran dokoki na musulunci hatta azumin ma ba zai kula da shi ba yadda ya dace wanda ya kasa kula da sallah ba zai kula da azumi yadda shari'a ta ce a yi azumin ba sannan ita sallah wani abin ne mai haɗarin gaske wato barinsa abu ne mai haɗarin gaske saboda babu wani abu a cikin ayyuka da ake da gaɓoɓi da aka samu magabata sun haɗu akan cewa barinsa kwata-kwata kafirci ne sai sallah ita ce magabata suka haɗu a kan cewa duk mutumin da ya barta ya daina yin ta ya kafirta ya bar musulunci to sallah ce kawai suka yi wannan haɗuwa a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ahdu allati bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar alkawarin da ke tsakaninmu da su ita ce sallah wanda duk ya barta ya kafirta bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salah annabi tsakanin mutum da kafirci da shirka wato tsakanin mutum mumini ko musulmi tsakaninsa da shirka abinda yake tsakaninsu shamakinsa da shirka da kafirci shi ne sallah da haka da ya bar sallah shi shikenan wannan shamakin ya rushe zai iya fadawa cikin kowane irin laifuffuka saboda haka sallah tana da hatsari kwarai daga gaske a ce mutum baya sallah kuma yana azumi babu shakka wannan mutum ne da ake ta ba ma akan musuluncinsa da yawa daga cikin magabata suna cewa mutum ya bar sallah kwata-kwata baya yin ta kwata-kwata ba wai yana wasa da ita ba ba yana hawun ba ba yana wasa da sallah ba a baya yi ne ma shi gaba ɗaya ban kwana da ita ta ce wannan ya bar musulunci wanda kuma suka ce yana musulmi suka ce in a tirsa shi in bai yi ma a kashe shi to ga har haddi ma za a iya mutum na kisa ba ya sallah saboda ka za a ka ce ka tsaye da azumi a mabakar sallah kuma ka ce azumin ka zai amfani ka nabi sallallahu alaihi wa Allah subhanahu wata'ala yana cewa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya wasu gurbi suka biyo daga baya suka tozarta sallah Allah sai ya faɗi laifin da suka yi shi tozarta sallah Allah subhanahu wata'ala yana maganar yan wuta ana tambayar su ma salaka kun fi saƙar da ya shigar da ku wutar saƙar kalu lam nakum min al-musallin ba mu kasance cikin masu sallah ba wato ba mu kasance cikin masu sallah ba abinda suka fara faɗa kenan sallah Allah ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fa ikhwanukum fi din in suka tsayar da suka tuba suka tsayar da sallah Allah ya fara faɗa tsayar da sallah suka ba da zakka to sun zama 'yan uwanku a addini abinda wanda yake nunawa in ba su yi haka ba to ba 'yan uwanku ne a addini ba saboda haka mutum ya zanto baya sallah sai azumi kawai yake yi babu shakka wannan yana cikin gagarumin hadari ba ƙarami ba wani ne shi kuma yake cewa malam ya matsayin wanda ya azumi shi kuma ya kare bai taɓa yin sallar tarawih ba sai dai ya shafa'i da wutar. to abinda ake cewa tarawihi shine shine shafa'i da wutiri din shi tarawihi yana nufin sallar dare qiyamul layl sallah da daddare sallah da daddare ana yin tana fara tun daga raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a tara raka'a sha ɗaya sha uku waɗannan su ne witir idan mutum ya yi biyu ya yi shafa'i in ya ƙara ɗaya suka zama uku ya yi wutiri in ya ƙara ɗaya suka zama hudu ya da shafa'i in ya ƙara ɗaya suka zama biyar ya zama wutiri saboda ita wannan sallar ita ce kuma ake cewa a azumin tarawih saboda ana tsawaita karatu a da a da yadda ake yin ta liman yakan tsawaita karatu in ya yi raka'a biyu to sai an dan huta sannan a tashi a kara kawo raka'a biyu da karatu mai tsawo to wannan hutun da ake yi shine suke kira tarwiha to da ana yin hutu ba sau ɗaya ba wajen sau biyar ko sau shida su suke cewa tarawih wato hutu hutu da ake samu tsakanin kowane rakoyi daga nan aka samu sunanta sauraka idan mutum zai yi raka'a uku sai dai ka ce yi tarawihi mai raka'a uku kawai amma ba za ka ce ah, bai yi tarawihi kwata kaza sunan ne kawai da baka ji ba watakila kana nufin bai je masallaci an yi da shi ba wannan ba yana nuna bai yi ba to ne ke cewa game da fallar riskar kabbar harama na tsawon kwanaki arba'in shin dole ne sai a masallaci kuma a jami'in farko na ana nufin a masallaci cikin sallar jam'i a sallar da ba a cikin masallaci take ba wannan ba ita ake magana ba ba musalla ba sallar jami'i sannan kuma sallar jami'in farko shine jam'i jam'i na biyu wannan da wani larura ce da aka yadda ma waɗanda suka makara su amma ba wai mutum ya zanto yana makara ba yana zuwa ya samu sallar jami'i na biyu wannan ba a cewa ya samu takbiratul ihram takbiratul ihram da ake nufi bayan an kira sallah liman ya zo za a yi ikama ya riski lokacin da liman zai yi ikama ba wai wata sallah da cikin mamu ne wani zai tashi ya kama sallah wasu su bi shi ba to sai wanda yake cewa malam shin ya halatta fitar da zakatul fitr da taliya ko makaroni idan ya halatta ya yi awon zai kasance a'a ba a fitar da taliya ko makaroni zakar abin da ake so ka bayar shine abincin da yake galibi mutane shi suke ci shine abincinsu makaroni da taliya wannan sai wane da wane shi ma ba a ɗaukan shi a matsayin abinci ko gidan da suke cin makaroni da taliya za ka samu ai ba shine ba ne main dish ɗinsu ba eh, za a samu a lokacin ana cin shinkafa kuma za ta tafi yawa ko kuma in masu cin gero ne da abin da masara ne da da da da alkama zama tafi yawa amma ba wai taliya da makaroni kawai ba saboda ka ba a zakar zakkar da sai da taliya da makaroni wani shi kuma yake cewa malam ya dauki wata fasinja ne daga abuja zuwa jos to bayan ya soke ta ya je gida sai ga kudin wannan dubu biyar da ɗari tara a cikin motarsa sai wace gari ya sa gidan rediyo ko za a same ta har yanzu ba a same ta ba shi ne ke tambayar ya zai yi eh in yana bukata sai ya kashe kuma ba da bukata sadaka da su kuma yake cewa malam yana da matsala ne ta warin baki ya zame masa ciwo kuma har baya samun damar shiga sallah a jam'i shi malam idan ya yi sallah a gida zai samu cikakken ladan da za a ba wanda ya yi sallar jam'i dukkan wani wanda yana son yin aiki na alkhairi kuma wani abu ya zo ya hana shi to yana samun wannan ladan saboda niyyar ta kyakkyawa na mal'amalu bin niyyat wa innamal likulli imrin ayyuka tattare suke da niyya kuma mutum yana samun ladar duk abin da ya niyyata haka mutumin da yake da niyyar aikata wani alkhairi sai wani abu ya zo ya tare gabansa na uzuri ya hana shi aikatawa to yana tarayya da waɗanda suka aikata wannan alherin a asalin ladan da za su samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙi yake cewa mun bar mutane a madina babu wani Eh, wato kwazazzabo da za mu gangara ko wani tudu da za mu haihu face suna tare da mu ba ce mun yi tarayya da su ba ce mun yi tarayya da su a lada ya ce babu abin da ya hana su fitowa sai uzuri ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma da waɗanda suke zaune a gida ba su fito tare da shi yaƙi ba cewa suna tare da waɗanda suka fito tare da shi yaƙi a lada domin me domin ba abin da ya hana su fitowa sai uzuri nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya saba tashi yana kiyamun laili to idan ya yi tafiya ko rashin lafiya to za a rubuta masa abin nan da yake sallata lokacin da yake rashin lafiyar salau ko lokacin da yake hazaman gida wato ba za a yanke masa ladansa ba saboda idan mutum ya yi niyya mai kyau to yana riskar ladan aikin da bai iya aikatawa ba matuƙar da niyyarsa tana da kyau sai <clears throat> wannan yake cewa malam menene makomar ayyuka masu kyau ga mutumin da ya yarda kuma ya sake dawowa cikin musulunci shikenan in ya sake dawowa cikin musulunci ayyukansa sun dawo yayin da ya yarda ayyukansa sun rushe ah, ah, in kuma ya sake dawowa cikin musulunci to ayyukansa sun dawo idan ya zanto wanda yake mushiriki ya yi aiki a lokacin yana mushiriki amma kyawawan ayyuka in ya musulunta ana dawo masa da kyawawa ladan kyawawa ayyukan da ya yi a lokacin yana cikin shirkarsa a hakibu bin hizam wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi ya tambayi annabi sallallahu alaihi game da ayyukan da yake yi a jahiliya kyawawa yace yana yin ayyuka kyawawa a jahiliya to yanzu kuma da ya musulunta yaya ayyukansu da ya a baya annabi ya ce aslamta alama aslafta min khair ka musulunta tare da ayyukan da kai na alkhairi ma'ana tare da ayyukan da kai na alkhairi yanzu bayan musuluntar ka za ka ci gaba da samun wannan ladar shi yasa Allah subhanahu wataala da ya yi magana a kan waɗanda lazini da ulama Allah ilahan akhar daga wani ita ce shine kafirci shine shirka ba ta ba sa bauta ma wani tare da Allah wala yaznun zina الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون باسا بوتا ما وني با الله با باسا kashe rai ba bisa gaskiya ba sannan kuma basa yin zina wa man yaf'al zalika yalqa asama lati duk wanda ya aikata haka to zai zai dandani kudarsa yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama za a ninninka masa azaba ranar gobe kiyama wa yakhludu fihi muhana zai kuma dawwama a wulakanci a cikin wannan azaba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ce sai dai wanda ya tuba ya aiki na kwarai waɗannan su ne Allah yake juya munana ayyukan su ya canza su zuwa kyawawa kaga a cikin waɗanda Allah ya ambata har da waɗanda suke shirka in suka tuba suka daina to in ya zanto mushiriki, in ya tuba ya daina shirka ayyukansa kyawawan da ya a lokacin yana mushiriki. Allah zai karbe su a kyawawan ayyuka ina ga wanda ya yi yana musulmi ya yi ayyukansa kyawawa yana musulmi kaga an samu sharaɗin karɓa ayyuka ma sannan sai ya ridda haka shine min babu aula ayyukansa da ya yi yana musulmi in ya dawo ya musulunta to shi kenan sai ayyukansa su ma su dawo wanda ita ce magana mafi ƙarfi ko da hajji mutum ya yi in ya yi ridda to ba a cewa in ya dawo musulunci hajjinsa ta farko ta rushe sai ya sake dawo ya sake hajjin a waccan hajjin da ya ta farko yana musulmi kafin riddarsa ta ɗauke masa hajjinsa ta musulunci. to malalai saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin shirin namu ta ya ɗauko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook su a madadin shi malamin namu al sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh